Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yar Dande ce. Babi na goma sha takwas. Ta fi Kamila shaye-shaye. Kamila ta yamutsa ke jin kalaman da ya fito daga bakin Amal. Ji ta kamar ta watsa mata ta kai ce. Ita dai komi na rayuwarta Hilwa ne, ko kaya ta gani masu kyau sai ta ce za su fi kyau da Hilwa. Wannan kalamai na mungun baƙanta wa Kamila rai, rai a mata karbata ta juya ta fice daga rastorant din. Zuciyarta na mata kuna haɗi da kishi, kai ka ce mata da miji ne. Ganin hakan yasa Amal ta biyo ta a baya tana ba ta haƙuri. Ta san yanzu shi kenan babu su babu cin abincin, ga baƙar yunwa da ke su Amal dai sai bin Kamila take yi tana ba ta haƙuri. amma ina ta ƙi sauraron ta, a yangance yake cin abincin kamar mace, duk daɗewar nan da ya yana cin abincin loma hudu ya ya ji ya ƙoshi, kana ya ji farfesun gandar, su ma guda biyu ya ci ya ji ya ishe shi saboda kwata-kwata bai ji daɗin shi ba, miƙewa ya na fagun wanke hannu, ya wanke da abubuwa masu ƙamshi, ya kuskura bakin shi da niyyar in ya koma cikin ɗakin shi na hotel ɗin ya yi brush, zuwa ya ya biya su kuɗin su. ta hanyar ATM card ɗin shi, suna cirewa ya amshi card ɗin shi ya fice a restaurant ɗin cikin sassarfa, mata duk suka bi shi da ido, kawai don sun kula babu alamar wasa, motar shi ne fa? ya kwanta ɗin shi kana ya koma cikin hotel ɗin. ya yi brush ya alwala ya yada zango a kan duma ya kalli gaba sai fara jero na fulfuli kamar yadda ya saba, kwana yana bautar Ubangiji. sai da ya yi sallar asubahi kana ya sa aka kawo masa kofi ya sha ya kwanta a nan ƙasan kafet ɗin har zuwa lokacin ya kwanciya a kan gadon. hatta da filo ɗin da ke bin ɗin ma ya ƙi ɗaukowa ya tada kai da shi, sai dai ya tada shi da wannan jallabiyoyin nashi, daman shi ba ma'abocin rufa ba ne, duk sanyin da ake yi saboda bai cika jin sanyi ba, in muka yi la'akari da yanayin jikin shi. Addu'ar bacci ya fara jerowa bayan ya tofa 'ko ina kana ya fara ambatan Allah, yana ƙirgawa da kanta ɗin da ke hannun shi, har barci mai nauyi ya yi awon gaba da shi. A yau kusan kwana biyu kenan Alhaji Sunusi yana ta fama kan ya samu ya ga Hilwa, amma ina san bai samu damar hakan ba, gashi ya kasa tafiya gidansa da ke garin Kano, saboda zuciyar shi bata ga mahaɗinta ba. Duk inda kankana ya bullo wa Hilwa ta ki amincewa ta ga Sunusi, sai jan aji kawai take yi, ta ce yau ta ce gobe. ta ce an ‘yan anjimar jimar ta yi ta ce ba ta da lokaci tana jin barci ita dai ta yi mankas ta kwanta ta yi tasilo shi ne aikinta in dare ya kuma ta hau ibada Kwana biyu ba su leƙa gidan Dande ba, a nan suke kwana su tashi kasancewar akwai komi na buƙatuwarsu, hotel ɗin ma kwana biyu ba su je ba, suna cike da kewar juna. Daman su Kamila ba kwana suke yi a gidan Dande ba, rayuwarsu kawai ta hotel ce, ba sa dawowa gidan Dande sai da dalili mai ƙarfi. Ƙarfe takwas da rabi suna kwance a falon yayin da yalwa ke kwance a ƙasan kafet ɗin da ke tsakiyar ɗakin, tana sanye da riga shararra mai kyau kalar sky blue, sosai kalar rigar ta amshi jikinta ainihin ta sha ta bugu sai slow take yi, ga uban banin kodin a gabanta kusan kwalba hudu. kankana kuma yana kwance a kan kujerar two-seater ya ɗaura zani ɗaurin ƙirji irin na mata, sai wannan kwarkwasar yake yi yana farfar da idanuwan shi, kaɗai hannun nan nashi na a makale da ƙirji, wai shi a dole ga mace. Sanyin AC ke ratsa su yake yi, wayar kankana da ke gefen shi a kan kujerar ce ta yi ringin, ɗagawa ya ga sunan Alhaji Sunusi ne, da hanzari ya cafke kwal din ya kara a kunne, ya yi jim, Alhaji Sunusi ya ce, na iso. Kankana ya kalli Hilwa kana ya ce, oke ka kara so ciki mana Larat Alhaji, kai da gidanka, ta ina za a maka iko? a ni fa ban san haka alajin Allah, ga gimbiya ma tana jiran isowarka. Ya shi maganar yana kwarkwasa har da lumshe idanuwa, ya buge hannun shi ɗaya a cinya. Alhaji Sanusi ya washe baki ya ce Allah sarki hilwa na. to ga annan isowa, ya katsa wayar. Hilwa ta jiyo ta zuba a kankana ido, don abin da yake cewa, kankana ma idan ya zuba mata da wayar shi a hannun shi kana ya fara magana cikin kissa kamar uwar mata. I'm sorry uwar ɗaki na na miki laifi. Na yi ma Alhaji Sanusi iso zuwa gare ki yau ba tare da izinin ki ba, ya ƙarashe maganar da Kisisina sai farfar da ido yake yi. Rosaiya da kanta gefe kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba, sannan babu alamar ɓacin rai a kan fuskarta. Hakan ya ba wa Kankana tabbacin ranta bai ɓaci ba. Ajiyar zuciya ya sauke. Nan suka jiyo muryar mai gadin yana ta ko sallama cikin falon. Kankana ya amsa da dan daga murya, garbati mai gadi ya ce, “In shigo?” Kankana ya tsuki ya jawo mayafin da ke saman kanshi ya jikin shi da shi kana ya ce, “Kana iya shigowa yanzu.” Garbati mai gadi ya shigo hannun shi niƙi-niƙi da uban ledoji manya-manya, duk hannu ɗaya ledoji uku ne, haka ma ɗayan hannun ledoji uku ne, wato ledoji shida ne a hannun nashi, sai da ya fara miƙo gaisuwa ga Hilwa ta amsa cikin girmamawa, kana ya ƙarasa gaban Kankana ya ajiye ledojin yana faɗin. Ga shi inji Alhaji Sunusi, kasancewar ya san shi, shi ke biyan shi kuɗin shi na aikin gadin gidan ko ya ce ma shi ya kawo shi gadin gidan, ba tare da Kankana ya ce komai bai shiga karewa Baba Mai Gadi kallo a wulakance girgiza kai Baba Mai Gadi ya yi juya da niyyar ya bar falon. Kankana ya kirawo shi, Baba Mai Gadi, garba ta yi amsa da na'am, haɗe da dawowa gaban Kankana. ya zuba masa ido cikin kwarkwasa kankana ya fara magana, “Gaskiya Baba Garbati ka bi duniya a sannu, ni ban san munafurci irin na zamanin jahiliya.” Garbati ya zaro ido fuska ɗauke da mamaki, “Wai shege ke yi da mai zina?” Garbati ya ce, “Kamar yaya kenan dinnan Kankana ya ja wani guntun tsuki a yangance ya fara magana cikin kwarkwasa: “Kar ka ƙara ce min ɗan ka haɗa ni da jinsin da nake wato jinsin mata, kar ka kuskure ka ƙara haɗa ni da jinsin shirga-shirgar maza, inda a ce ni ɗan nan ne ka ta zuba min ido kullun da kullun da gani ma kallon sha'awa kake yi min, to ashe kwalelanka ni ban. nan ba kalar uku-biyar ba ce ba. Baba mai gadi ya kai hannu ya rike haɓar gemu, fuska ɗauke da mamaki yake kallon kankana a zuciya yana cewa, komi zai kalla a jikin shirgegen kato oho. Hilwa dai ta zuba masa ido ita da baba mai gadin nan tausayi yake bata Kankana ya ci gaba da magana. Na gane ka shigo kana ta kallon surar jikina musamman kan bras ɗina, don ma Allah ya taimake ni na yana jikina da wannan mayafin. to a ɗinka, nan ba matsuguninka ba ne,” ya ƙara shi maganar haɗi da taɓa mayafin da ya yana jikin nashi da shi, kana ya ci gaba da magana. Baba mai gadi da Hilwa duk suka zuba masa ido, Kankana ci gaba yayi da magana cikin kwarkwasa sai makala hannu yake yi, yana farfar da ƙwayar ido, “saboda Allah da Annaba sai ka yi ta kallon min surar jiki, a'a gaskiya surar jiki na fa haba haba, don Allah don Annaba fa haba Baba.” Ba tun yau ba na ankara da kai, kana yawan zuba min ido, musamman bayana da na. To tun wuri ka daina domin ko wannan surar jikin na hakuri lanka. Baba mai gadi ya zuba kankana ido kawai kana ya fara magana. Ni garbati, ni nake kallon ka? To in kalle ka a dalilin me, me zan kalla a jikin shiryayyen ƙato kamar kai mara kunya kawai. Kankana ya zaburo ya ce kar ka sake kamar rashin kunya gaji na gaya maka. Ba ruwa na da farfaran ka don ba ganin darajar ta nake yi ba. Ya maganar yana kan na ido. Hilwa ta zuba masa ido. Baba mai gadi abin ya zo masa wuya. Wai kamar shi kankana zai yi masa rashin kunya. Garbati mai gadi ya buɗe baki da niyyar zai yi magana, Hilwa ta ce, ya haƙuri baba, yi tafiyarka kawai." Kankana ya amshe da, "Kada Allah ya sa ya haƙuri, in ya haƙura ya raina kofar get ɗin gidan nan da yake gadi. Ki bar shi ya mara rashin kunya an fito masa adidi dina. Ni nan da kake gani na tantirin shege ne na gaba da Fir'auna." Kankana ya maganar yana wasu 'yan zabare-zabare, sai ka ce mace. Garbati ya kofa ya ce, "Allah ya suka. Hajiya ta ba ni haƙuri, ka ci darajar ta na nuna maka waye ni. hasala kana Kankana ya ce, kar ka ƙara haɗa ni da jinsin maza ka ji na gaya maka. kamar rashin kunya a falon nan sai in maka dukan da sai ambulans za ta fita da kai a gidan nan, wallahi tallahi. Garbati ya buɗe baki zai yi magana Alhaji Sunusi ya danno kai cikin falon, bakin shi ɗauke da sallama. Duk suka zubo masa ido. Gajere ne shi, ɗan duƙul sannan yana da ƙiba, ga uban jirgin ciki ya ajiye, uwa mai shirin haihuwa, fuskar nan tashi babu alamar haske a cikinta, sai dai da gani kuɗi ya samu mazauni a tattare da shi, fatar jikin shi lukwai-lukwai sai sheƙi skin ɗin shi ke yi, kan nan nashi tal ya sha askin kwalkwabo sanye yake da kananan kaya da gani ka san masu tsada ne, sun anshi jikin shi ainun ba wai shi ɗin ne mai kyau ba. Kayan da ke jikin shi ne masu kyau, ba wani babba ba ne sosai aƙalla bai fiye kai shekara arba'in da biyar ba. Jiki na rawa Kankana ya tashi ya ƙaraso da rangwaɗa ya rangada wata uwar guda ya duka ya rosa ya ya kana ya ɗago ya sa hannaye duka biyu a hammata ya farfar da ido ya ƙara buga shewa ya tabas da far'a a fuskar sai yake kallon Kankana wanda ya buɗe baki ya fara magana yana farfar Allah ya ja zamanin ka na Hilwa da Hilwa baƙin Beauty alajan Allah Allah ya maka dubin kyawawa, kana tare da mai kyau, ai dole kai ma ka yi kyau, Alhaji mai tumbin nera. ya karasa ya shafi tumbin nashi cikin makirci da ƙwarewa a maula. Baba mai gadi dai rabewa ya fice a fadin yana musu addu'ar neman shirya, har da Hilwa ma domin bai san cewa ita ba haka take ba. Hasali ma san ba ta son karuwa. Kankana ne dai take jin shi har a Murmushi Alhaji Sunusi ya idan shi na kan Hilwa kankana ya amshi yayin da ke hannun Sunusi guda hudu. sai faman dero masa kirari yake yi. Sunusi sai murmushi yake yi suka karasa cikin tsakiyar falon. Alhaji Sunusi kamar wani wawa ko in ce sauna, ya karasa ya zauna zaman dirshin a kasan ɗakin inda Hilwa take, ko kallon inda yake ma bata yi ba, kai ka ce bata san da zaman wata halitta a gefen ta ba. Alhaji Sunusi kam tuni hankalin shi ya tashi tun shigowar shi falon da ya tozali da kyakkyawar halitta. Zuwa yanzu da ya tozali da Brace ɗinta shi suka yi jajir, kawai nipple ɗinta yake kallo, kamar mayan ƙarfe haka yake ji nufil ɗin na jawo masa, shi suka canza kala zuwa kalar maroon dam da jawur suke don haka suka rikiɗe zuwa maroon kalo murya na rawa ya fara magana irin shi na kan hilwa. “Allah ya taimake ki, barka da hutawa Hajiya Sarauniyar Kyawawa, Ubangiji ya ja kwanan ki, farin ciki na ya ƙarfin jikin naki.” To yi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za